kai yana baka labari eh. ai ai ka san da an so ba a hana na sarauta na kwarai kwarai da kai ma baka samu ba da ni ma ban zama waziri ba kuma ka san dalili wai wai kai wanda ma shigantaka, wai a kalli kamar ni a ce wai dan wai dan ina zuwa ba na zuwa sallah asuba da wuri kai ne gagara kai ne gagare in ka gani sai ka suna da amana ka taba su ka eh, na zo na gyara hali dan da na ya ganka kai ne kai kuma wallahi tsoro ne wannan gaskiya ne yanayin da gari yake yawwa yawwa taro wannan zai yi daɗin addu'a kai eh, kwarai zai yi nan ko su kira ki sun shiga shi billahi da gaba ɗaya na sun shiga da sun zuba da gudu ai kai ne gagara kai ne gagare komai in ka gani sai ka bare ka addabi kowa kai ne gare, ga cuta ga ha'inci gagare ga mugunta a ciki nasa gare ko kai baka da hankali kai ba ka san zuwa ai ka kai kai kai kai kaka ne ban dan ɗauko da ke ɗauko da ka ɗauko ka ɗauko da ke yau zan ga iyayen ka ɗauko da ke yau zan ga iyayen ku a garin nan zan ga iyayen ka ne na fi ku hauka baka san da hankali baka da hankali wallahi sai na ga tsohon ka da hankali kai ne baka da hankali eh kai ne ba ka tsohon ka yanzu kai zan nuna maka na fi ka wallahi Allah zan nuna maka na fi ka wallahi masa wayo Allah wayo wayo ni za na rintsi da Allah in ba ki gaya mun ba idan ba gunduwa gudu wajen mutu ba Allah ya na yi wa ina idan. za ki faɗa mun kuma take da Allah yau nake jin ikon Allah ne ne irin haka za ki gaya mana ko ba za ki gaya mana ba dan ba sa takobi na raba ki biyo shi ya hakuri dan Allah ya hakuri bi da ita a hankali waye muke wannan abin ye zan faɗa baba ya nake ci gaya mana dan Allah dan annabi ka bari dan Allah dan darajar iyayen ka kai hakuri kai mana kuma da ji ga ne yake cewa an raka shi unguwa tanku ku kuma tanku ki raka shi unguwa ki raka shi unguwa shi kuma ya raka shi ki raka shi shi kuma ya raka shi dan Allah dan Allah ka daina wannan abu ai da kun ne duk abin da ya faru da kinki saboda ba ke kika haife ta ba to ga irin abin jingungumin da kika ja min na wasifa ga shi kike <laughs> watan abin da zaka zai fito daga bakin ka kenan to wallahi ban taba tunanin zai fito wannan kalma a bakin ka ba duk irin kokarin da nake yi amma shine zaka ce laifi na ne to gashi ƙarya ne yake alƙalin kowa Allah ba zan taba so yarinya ta lalace a cikin gidan nan ba ba ni na haifi ta ba zan so ta lalace ne a gaba na. To in ma dai ya dai ga abin da ya faru yanzu. Ba gagara ba billahi da ko dan gidan uban waye a garin nan. Da kuma sinki. Da kuma sinki. Da kuma sinki nace. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ku to ga gani. Waya Disamba, waya Disamba. Allah ya mace ta. daga daɗe barka da waziri tsohon soja an tashi lafiya lafiya lau tsohon soja lafiya lau ungo ungo taka na ce ƙaniyarka. ko baka ji bane ranka ya daɗe ce ƙaniyarka. tuba nake tuba nake tuba nake mai dogon. to bari in gaya maka tun da rashin mutuncin yaron nan naka ya kai inda ya kai yana na masu gari bari in gaya maka ka zaɓi ɗaya a cikin biyu eh, eh kana son ɗanka in ba ka son sa za mu bar wa hukuma shi a kan me zai zo ya tashi hankalin gari kaga tsohon soja ɗan nan naka ka ɗauki mataki a kansa ka ja makunne idan baka ɗauki mataki a kansa ba to mu za mu ɗauki mataki a kansa da abin da ya same shi kai ka ja a kansa to Allah ya taimaki waziri ina jin ka tsohon soja ranka ya daɗe me faru yaro ya ɗauki adda ko takobi murayan a hannu ni fa ji nake dujal ne ya bayyana gudu ake yi ni ma na rinta ma da gudu wallahi tun da ya firgita mutanen garin nan na dai gaya maka a cikin ɗaya ka zaɓa. To, to Allah taimake ka labari tsari yayi. yi. tsohon soja. Ina zuwa. Ka bar garin cewar kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne. Ɗanka ya taɓo ba ke yan gwamnati. Yaro a ce ya za mu gudu tsofai tsofai mai gari tsofai tsofai da girman mu da komai mu gudu sama da kilomita goma a garin nan. Dan da bai wuce mai sahur da shi ba. Mai dogarai. Mai dogarai. wallahi tallahi duk wanda ya taba ba za a kyale shi ba za a taba shi dole amma ka sani mu soja a ƙarƙashin doka muke dole mu kiyaye doka dole ba gaskiya ba Allah ya baka yarda <laughs> ka ce yaro yayi ba wai nace ba da ni da yawo mutanen gari suka ce to suka ce yawa ai ni wakilin jama'a ne yawa ranka ya dade hmm. yawa wazir eh, ka ce eh, eh kai kake dore mai gindi na fuskanta kai kake daure mai gindi wannan iskancin da yake a gari ina wulakanta mu ina ina ina ina ina mu in baka dauki mataki ba mu za mu dauka ka rubuta yawa ran kai dade na gane mhm. yaro yaro ya samu gudu wajen kilomita goma dan da bai wuce mai sahur da shi ba haka ne uban nasa ma guda nawa yake a gaban fada yawa ran kai dade in a takaice Allah ya baka yadda an rubuta statement yadda ya dace ko ba gaskiya ba eh. yanzu abin da ya rage dole doka ta aiki dole za mu bincika mu gani wannan aro bangaren sa ne suka barambara ma a kamo yi a ladabtar da hi ko ku a bangaren ku su ne suka yi barambara ma dole a ba gaskiyarsa don gidan soja ba zalunci za a bincike ɗaya bayan ɗaya a ga menene ya kamata yi suka rubuta statement don ba za a abu da ka ba waziri na'am Allah ta ka ka san dole ne fa mu bashi wannan damar ka san yanzu mun riga mun yi sake eh. gaskiya mulki ya eh. koma hannun constitution gaskiya eh. yanzu mu sarakuna kaɗan aka bamu haka ne ko ba haka ba mu dan saurara mu bashi dama amma wallahi idan ba kai bincike mai kyau ba na dai gaya maka za mu tura gwamnati shi tsohon soja ka ji abin da na gaya ma ko ka ɗauki mataki akai idan ba ka ɗauki mataki akai ba duk abin da muka yi rugu rugu wa kan wani yaro tanko wallahi ko kuka kansa kai ma ya ta yafe ka Allah ya barka wakili waziri waziri ban ku ba hankalinka ba ai abin da gashi a rubuce to shikenan to kai wan so da inda kunne ya ji jiki ya tsira eh. mulki ya lalace kai inda ne haba inda ne wannan shike na goro a mariri ya ci gata mulki yana eh, hannun saboda lokacin eh, haraji da dangali eh, madalla Allah ya ji ganna masu bani mai mulki sanan su su yanka gona mm. su ce wanda suke so amma mu yanzu dan wani lokal gamma sai ta kama zamani riga mu bi zamani yanda yake san sorry dan uwa sorry dan uwarwa sorry amini kaga da yawa wurukan nan da an da ka na ma ma ma yansu muka haka na muka kana mu naka naka ne ka dan eh ame alamu kudara mashi kudara mashi kudara mashi kudara mashi za a tare duk ya fashe kwanakin ne ba gari eh to ya gangara yaro ya gangara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zafin zuciya tawa da na sani ban ci a tare mu kai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna mujirin makota inna lillahi wa inna ilaihi